A fannin matasa ko masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi, siyasa da ma zamantakewa. A yau dandalin VOA ya samu labarin wani matashi ne wanda aka sassare shi a tsakar dare a kanan Najeriya. Shi dai wannan matashi ya ce ya mantuwan kayan aikin aikinsa ne na makanikanci a Abatuwa inda ya koma domin ɗauko a kaina na na toilet hours ta a ba mashin na toilet hours akwai wasu masu zama a can suna shaye-shaye a nan daidai kwakwan layin nan da benshina eh, nan layin ne ai su yan bujiran din sun nan layin ne sai suka yi kira na da suka yi kira na sai na zo da na zo ɗaya kawai sai ya ɗau adda kawai sai ya fara sa rana sai sa hannu a aljihuna ya ɗauka min walet ɗina da wani sabon ba zan gane su bayi late hours kamar karfe biyu da na roba ce na manta a bakin abbatuwa har an kawo ni dai irin roban nan gemu na gwab da eh, gyaran mutane a ah, ai na manta ta ne a gun in na batta kan safo wani ya dauke ko da safo wani ya dauke wallahi ba za a ganta ba gaba ɗayanta ba tafi pipe ba yan bijilan da kan suka ce tafi gida suka kwashe ni ce ba zan iya tafiya gida ba duk jiki jici su kai na asibiti ba su su kuma wanda suka min su kuma ban san su ba kuma kaga sun Allah ya yarda ba zan sake yi ba saboda in kula da lafiyata saboda sun kwace min national ID card sun kwace min wani sabon kuma sannan sun kwace min wayata Shi dai wannan matashi ya ce kawo yanzu bai san waɗanda suka sassara shi ba kuma ba a kai shi asibiti ba inda ya ce ba zai sake yin wannan hali nasa ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.